This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum mu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Bayan yunkuri har sau biyu nazartar da daftarin dokar samar da kuɗi ga gwamnatin Amurka. Majalisar wakilan Amurka ta amince da dokar dakatar da rufewa domin samar da kuɗin tafiyar da gwamnatin tarayya har zuwa watan Maris. An kada ƙwarin amincewa 366 da suka rinjaye na ƙin amincewa 34 inda ɗan majalisa guda kuma bai bayyana kowane ra'ayi ba. dukkanin kuri'un 34 da suka nuna adawa da ƙudurin na 'yan jam'iyyar republican ne 'yan majalisar wakilai na republican sun cimma matsaya tsakanin su kan wata sabuwar bukata a jiya juma'a bayan wata doguwar ganawa da 'yan majalisar na republican kakakin majalisar mike johnson ya ce sun amince da wata sabuwar shawara ta samar da kudade ga gwamnati johnson ya faɗa wa manema labarai cewa akwai yarjejeniya ta bai ɗaya da aka cimma ita ce muna buƙatar ci gaba ya ci gaba da cewa amma ina tsammanin za mu ci gaba ba za mu bari a rufe aikin gwamnati ba yunkurin karshe na kaucewa rufe ayyukan gwamnati ya zo ne bayan a ranar alhamis 'yan jam'iyyar republican a majalisar sun kasa zartar da kudirin kashe kuɗi wanda shugaba mai jiran gado donald trump ya goyi bayansa wannan kudiri zai ƙara yawan bashin da trump ya bukata a mintunan ƙarshe kasar ukraine ta kai hari a wani gari da ke yankin cox na kasar rasha a jiya juma'a wanda ya kashe mutane shida ciki har da wani karamin yaro a cewar wani babban jami'in yankin an kwantar da wasu mutane goma da suka jikkata a wani asibiti da ke garin risk bayan harin da aka kai da makaman roka samfurin himas da amurka ta samar in ji mukaddashin gwamnan cox alexander kingstein jami'an ukraine sun ce harin ya biyo ne bayan harin makami mai linzami da rasha ta fara kaiwa a cave ma'aikatar harkokin wajen ukraine ta ce wani harin da rasha ta kai da makami mai linzami da safiyar jiya juma'a kan babban birnin kasar ya kashe akalla mutum daya ya kuma jikkata mutane goma sha uku tare da lalata ofisoshin jakadancin kasashen waje shida da wata jami'a a tsakiyar birnin a shafinta na kafar sada zumunta ta telegram rundunar sojin saman ukraine ta ce ta kakkaɓa wasu makamai masu cin gajeren zango na iskanda guda biyar da aka harba a birnin amma tarkacen su da suka fado sun yi barna tare da haddasa gobara a gundumomi uku jami'an birnin sun ba da rahoton lalacewar gine-gine da dama da cibiyoyin kiwon lafiya da makarantu labaran suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc alkawarin da sabuwar gwamnatin kasar lithuania ta dauka na sake farfado da hulɗar diflomasiyya da kasar china bayan da beijing ta rage hulɗar da ke tsakaninta da kasar a shekara ta 2021 na fuskantar kalubale tun ma kafin a fara manazarta sun ce matakin da lithuania ta ɗauka a baya-bayan nan na kurar jami'an diplomasiyyar kasar china guda uku da lalata manyan wayoyin sadar da bayanai biyu na cikin tekun baltic kazalika da kuma tambayoyin da ake ta yayatawa game da rawar da wani jirgin ruwan china ya taka duk suna ƙara dagula wannan yunkuri. china ta rage hulɗarta da lithuania bayan gwamnatin da ta gabata ta amince da buɗe ofishin jakadanci na taiwan a babban birnin vilnius a cikin shekara ta 2021 wanda ke amfani da kalmar ingilishi ta taiwan a cikin sunansa beijing ta yi kokarin toshe duk wani yunkuri da ke baiwa taiwan da ke karkashin mulkin demokuraɗiyya damar ƙara samun karbuwa a duniya yawancin ofisoshin wakilan taiwan na ƙasashen ƙetare suna da taipei a sunansu hukumomi a birnin magdeburg na kasar jamus sun ce akalla mutane biyu ne suka mutu bayan da wata mota ta kutsa a cikin wata kasuwar hadadar kirsimeti mai cike da cunkoson jama'a a wani harin da ake kyautata zaton shirya shi aka yi jami'ai sun ce an kashe wani babban mutum da yaro karami daya a harin da ake kyautata zaton an kai shi a jiya juma'a akalla wasu mutane 60 ne suka jikkata ciki har da mutane goma sha biyar da suka sami munanan raunuka a cewar wata sanarwa a shafin yanar gizo na gwamnatin birnin hukumomi sun ce an kama direban motar ministan cikin gida na saxon and halt tamara zienchang ya shaida wa manema labarai cewa wanda ake zargin wani likita ne dan kasar saudiya mai shekaru hamsin wanda ya fara zuwa jamus a shekara ta da shida motar ta shiga kasuwa ne da misalin karfe bakwai na dare lokacin da jama'a suka shagaltu inda masu sayayyar hutu suka baje suna jiran ƙarshen mako. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyi na barka da ganin asabar ta biyun karshe a shekara ta 2024. To wallahi barka ka dai malama Grace. <laughs> Eh gaskiya gaskiya alhamdulillah wato asabar ta kusa ga ta karshe kenan go. Eh eh ta biyun karshe. ta kusa ga ta ƙarshe ke <laughs> ta kusa ta ƙarshe <laughs> hausa mai ba haushi <laughs> haka ba a kwatance a ba a kwatance ba ko yana haka za a ce ta kusa ga ta ƙarshe ta kusa da ta karshe mm, malama gares ke gane shekara muna godiya Allah cikin iko Allah ya Allah ya nuna mana wallahi ko shekara tana ban kwana kuma sai kuma mai rabu mun Allah ya kai mu rai eh to da da a kowanne sati sai in ce me ya dauke hankalinka wannan makon to amma shekara ce ta kare a cikin wagga shekara na sanyin na mm. menene ya fi dauka hankalinka a ko ina ba a duniya kai wallahi malama gares to abubuwan kan da yawa gaskiya amma dai ni dai gaskiya babba abin da ya dauka hankali na duk bai eh. yanayin da ake ciki kasashenmu na nahiyar afirka ba musamman najeriya da kuma irin wato yadda karon farko zaki ga talakawa sun fito suna zanga-zanga na wato tsananin rayuwa da sauransu su gaskiya dai wannan shekara zan ce ni dai shine babban abin da dai zan iya cewa da ya shiga raina sosai wallahi saboda yadda yanayin da mutane suke ciki sai dai a addu'a idan muka tafi bangaren demokuraɗiyya ne kuma bari taɓo batun zaben da aka yi na ƙasar ghana da ya ɗauki hankalin musamman mutane a kasashen nahiyar afirka da ake ta yabawa ana nuna cewa ko ba komi demokuraɗiyya tana ƙara ƙarfi a kasashen nahiyar afirka eh, mu ma muna zama abin koyi gaskiya ne kuma abin ambato e to wannan zaɓe na ƙasar ghana ya burge jama'a yadda aka tafi da shi a ana magana a kwanciyar hankali a kan tsari a dai nuna demokuraɗiya to idan jam'iyya mai mulki za ta iya rasa zaɓe a afirka ta kuma amince ta sha kayi to ashe zaɓe ya fara tsafta a ƙasashen afirka a gaskiya kuma a ce ma a jam'iyya ta adawa ce ta ce a daidai lokacin da shi wanda ake takara ma yana cikin gwamnati kuma shi ne kusan mutum na biyu mataimaki amma ya fito eh. ya abin nan ke ga abin abin gwanin burgi gwanin ban sha'awa ne kamar yadda ya taɓa eh, faruwa ne lokacin tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan wanda shi ma ke ga shi ne akai kuma eh. yana takara amma lokacin tun ba amma ya kamar da yawan na gana da sakamakon zaɓe ba kawai ya kira ya ce ce eh, ya kira ko eh Buhari murna ya taya Buhari murna so gaskiya muna muna yabawa da irin waɗannan kuma muna karfa yan siyasar mu cewa ya kamata mu rika yin abubuwa waɗanda za su kawo mana ci gaba da zaman lafiya da haɗin kai don babu abin da ya kai waɗannan guda uku muhimmanci haka haka na'am Allah ya tabbatar mana da haka Allah ya tabbatar mana da haka to na san yadda kamar yadda muka alkawarta yau su masu eh, ma'abota wannan shiri yau su ke su adirebobin waga mota ai gaskiya ne malama grace kamar yadda muka ce su ne za mu ba su dama to amma kafin wannan lokacin malama grace bari mu eh. taya murna ga wato iyalan angwaye da amare na karshen shekara hmm. <laughs> eh, na farko ah, a su ne eh. cikamakin <laughs> wannan shekara su cikamakin wannan shekara ya allah ya su <laughs> Lalle eh. <laughs> ah, bari mu taya murna ga iyalan gidan marigayi Alhaji Abubakar Gide Tela sanyin na da kuma na waziri Sallau Kaita da na marigayi Alhaji Isa Tela bisa ga auren 'ya'yansu da za a yi Manir Yahuza na da kuma Ubaida Lawal Mani. sai kuma wani ɗaura auren da za a yi kuma muhammad tijjani tijo da kuma wato sumayya bello za a ɗaura waɗannan aurarakin guda biyu ne a babban masallacin juma'a da ke unguwar wato 3 bedroom ta arkilla a birnin sokoto a ranar juma'a nan mai zuwa malama grace wato da karfe ɗaya da rabi na yamma kenan na rana wato bayan sallar juma'a bayan nan za a yi wankin ango na manir a gidan alhaji dahiru abubakar wato dd finance na ministry for local government wanda ke a quarters line b gida mai lamba goma sha ɗaya a bado a birnin sokoto shi ma a ranar juma'a din 27 ga watan nan na sha biyu shekara ta 2024 da karfe 4 na yamma tare da fatan allah ya ba su zaman lafiya sai kuma iyalan da albarkar zaman tare sai kuma iyalan marigayi a sale anka gwarmai da aminu zakari umar hadejiya su kuma saboda auren 'ya'yansu da za a yi ahmad da kuma fatima su kuma ranar asabar za a yi shi mai zuwa 28 ga watan disamban wannan shekara mai ban kwana a masallacin uhud da ke ibawa road safety jihar kano da karfe goma sha ɗaya na safe tare da fatan duka waɗannan auraraken Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya sanya albarka kuma wato ya sa a ce ƙara da aka yi. Mutuka raba. Mutuka raba takalmin kaza. abota wanga shiri mm, da muka so su gaisuwa da bakin su kana su faɗa mana labarin da ya fi burge su a wannan shekara ga eh, abin da suke cewa Suna na alhaji badar mai gwanjo da ke nan fadar jihar adama yola akalla dai zan kai shekara talatin na sauran mil amurka a cikin shirin a bari ya huce wadda ka saurara a shekarar da muke shirin bari wani labari ne da dauki hankalinka to alhamdulillahi gaskiya wata mata a can jihar katsina wanda 'yan bindiga suka zo wannan gari nasu ba san kashe na kashewa sun dauki na daukewa ita wannan mata suka tafi ta da daji wai sai shugabansa ya ce an daura mata aure da wani ita ko wannan matan ta ce ita tana da aure ba yadda za ta yi aure akan aure ta kiyarda san bayan an yi auren na doli da dare yayi suka nemi shi wannan ango ya nemi kwanciya da wannan mata ta ce ahir ba za ta taba yadda ya kwanta da ita ba yayi yayi ta kiyarda san wannan mutum da rashin imani ya dauki bindiga ya har wannan mata to wannan abu gaskiya ya daka cikin wanda da ya ɗauki hankalina a wannan shekarar da ta yi shirin karewa muna fatan allah ubangiji ya kare mu ya kare sauran dukkanin zuriyar mu kuma a cikin shirin nan na abar ya huce ka saurari wannan labari a cikin wannan shirin na abar ya huce na wannan labari to ka mika sakon ga shiga shiga al'umma waɗanda suke sauraron ka a yanzu yan wara bukan arziki a cikin wannan shirin na abar ya huce to alhamdulillah na farko kai lado salisu yan garba ina gaishe ka ina gaishe da wani akwai wani abokina da ke can zaria a dalatu garba manjas gobir samuwar basso zaria Najeriya yana gaishe shi akwai ah, shugaba Dr. Mamadu Yola da ke nan Jimeta akwai General Secretary Alhaji Sani Sa'a mai bakin mai akwai Hassan Lado da ke can Yola akwai kuma ah, garkuwa Shaibu Marini muna fata Allah bashi lafiya bai da koshin lafiya muna fata Allah bashi lafiya akwai ita Grace Alheri Audu ina mata fata alheri dukkan masu gabatar da wannan shiri na abar ya huce da fata za a yi karshen shekara lafiya. Salamu alaikum sunana dan Ilela Abba a mazaunin yamai a jamhuriyar Nijar hilin abar ya huce hajiya Gras da Nagwamma muna yi muku fatan alkhairi sannan muna gaida dukkanin wanda suke bin wannan shiri na abar ya huce mai ƙayatarwa muna isar da gaisuwa zuwa ga 'yan fada gani a birnin yamai eh, muna gaida dukkanin wayanda suke biye da shirye-shiryen biyoyi eh, muna musu fatan alkairi eh, ina isar da gaisuwa zuwa ga yallan gidana ko kuma in ce 'ya'yana musamman akwai nana fatsima akwai muhammadu Fafi. akwai adnan isan da rauda da maruf um, hilin abar ya huce abinda ba zan mance da shi a uh, wannan shekara ta 2024 mai shudewa uh, eh, labarin boka wanda an ka bada wanda wata mata ta je ragonta ya ɓace uh, ta tahi wurin boka Eh, inda ya yi ta bige-bige dai ya bubbugo ya bubbugo in ya kaɗo nan ta ce a yanzu da ta matsa ta ce ka ita ragonta ne ya ɓace ha inda yake cewa kai ashe shi gaske dai duk da ya buga sai ga ƙaho nan gaskiya wani labari a kullum idan na tuna da shi sai na bushe da dariya ko da ni dai. sunana muhammadu dan bari bari shugaban na fada mazajin daga mai nijar ma'aji na masu kira da shoyin afirka ina gaida shugaban namu na masu kira da shuwari alkasun baba da tsoho mai albarka shi ma shugaba ne bangaren yamai akwai alhaji amantari akwai lauli ando akwai malam musa indo akwai ibrahim gadon kaya dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai isu madattai akwai sanusi madattai akwai kabiru sule bakin taransa akwai dozuman taksi moto shugaba akwai miji soja mai adaidaita sahu akwai kanina major a gengime akwai maman sani dan hulani a gengime akwai maman shaibu soja a difa akwai nan cikin nyamai akwai kanina hasarjan hassan duka masu kira da shurare na murya wanda suke shurara murya amurka musamman jagoran namu shine sule mummuni barma to lalle kani shirin ku duka duka wanda ake yi wallahi yana burge ne kuma bangaren abin ya huce wallahi yana ban dariya abin da nake dariya ni dariya kuma abin tausayi ya ban tausayi haza sallam Allah ya guda muna abadin da muna cikin masu rai magana daga kura a kasan ghana gaskiya biyu kun taka rawan gani taka rawan gani sosai saboda ba mu saulare ku ba ba mu jin daɗi sa muna gaida kowa yan aikin wajen duka muna gaida kowa kuma allah kai mu sabon shekara allah maimaita muna mun gode mu allah da muka kai sabon shekaran ga gaskiya batu bari a wuce da antaleri da sauran da suke kawo muna masha allah wala muna mutukan muna sosai muna jin daɗin labarai na na fulana eh, mai shi ke kwance a asibiti aka kashe light aka kawo kendrick ce ci kendrick nan ya kuma sha ruwa lai na tuna da wannan labarin ina mutukan dariya lai na gaida kowa salamu alaikum sunana malam isa mai rago jibril abbas a birnin accra na kasar ghana ina gaida aminai na abokan arziki dangi da sauran al'ummar musulmai baki daya musamman 'yan jaridu na kasar ghana baki daya ina gaida alhaji papa angola chairman one ina gaida hajiya obatampa ina gaida hajiya lami face ina gaida shamun abdullah bako ina gaida alhaji kamal yusha babalwais ina gaida iyayena alhaji jibril misachikrom ibrahim abbas da mahaifiyana hajiya ummul khairi ahmadu basha ina gaida ‘ya'yana yasmin isa jibril abbas da kuma fairuza isa jibril abbas allah ya sa dace allah ya sa mu katari allah ya kai mu sabon shekara allah biya bukatunmu amin suma amin dangane da labarin labarin da ya fi ban dariya a cikin shirin abar ya huce shine cewa wani lokaci kun ba da labari na wani bafulatani wanda watan yake da rediyo inda bera ta shigo masa a cikin rediyo har ta hayayyafa sai rediyo ta daina magana wata rana ya kai rediyo wurin gyara da aka bude rediyo a duba a gyara sai ga bera ta fito fulani tsalle ya ce sai a kama wannan beran ita ce take magana a cikin rediyo dinsa wannan lalle ya ban dariya sosai kuma na na dade ina samun nishadi da wannan labarin akan haka a ci gaba da wannan shiri shiri ne mai kayatarwa mai ilmantarwa da kuma kara nishadi a tsakanin masu sauraro na voa allah ya sa mu dace allah ya taimake mu da farko dai sunana muhammad laura biyu sani zan yi amfani da wannan dama na gaida mahaifina wato Malam rabiu sani da ma mahaifiyata min abdullahi da ma irin su umar abdullahi umar ibrahim tijjani isa mustapha bukar aisha muhammad fatima ibrahim sana gaskiya shirye-shirye suke burge ni a muryar amurka shine akwai wato shirin tsaka mai wuya da kuma domin iyalai gaskiya wannan shirye-shirye na ilmantar kayatar da da kuma bani nishaɗi a da yaushe. A sunana Umar Abdullahi farko ina gaishe da masoyiyata Fatima ina gaishe da Antina fatima ina gaishe da mahaifina abdullahi ina gaishe da kanwata halima da yayata maryam da kuma yayana ibrahim to muna fatan allah ya sa mu shiga cikin wannan shekara tare da sa'a da kuma cimma nasarori da abin da muke so mu cimma a gaba musamman a sabon shekara ina saurara kwarai da gaske kuma shirye-shiryen suna matukar nishadantarwa ilmantarwa hada da faɗakarwa salamu alaikum sunana mustapha suman alhamdulillah na samu daman da zan gaishe gaishe da mutane daman karshen shekara ina gaishe da wani alhaji awaji da ishaku ali da shetima usman da mala yaro alhamdulillah allah ya sa sabon shekarar da na shiga allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar kali a ciki kuma gaskiya ina jin shiri ciki mai gaskiya na radio america nan yana yana yana da mu sosai sosai sunana mamman doki daga birnin kwanni jamhuriyar niger to gaisuwa da fatan alheri zuwa ga idi shop shugaban yan mai na kwanne kakaf eh, akwai anahi mai canji bakin eh, masallacin buru akwai habibu mai fanta bakin kasuwa eh, akwai awali mai kayan miya cikin kasuwar kwanne sai kuma sauran abokai akwai su halilu mai madara ila zub isiya taure da kai gangan gasulin mummuna barma fatan alheri zuwa gare ka to abinda ya ban dariya cikin wannan shekara shine labarin tabbasuwa na wata da an kai mata yin abinci tana nuna kamar ba ta ci to ko da ta tana da abinci abin ina sai ta canya abinci ta ce ba faɗa mata aya shi mayan miya ta an kai to wannan abin shi yabban dariya assalamu alaikum filin abar yahushe na muryan amurka mai magana hamidu kadan labuwa lardifa daga jamhuriyar niger ina gaida ma'aikatan ku kamar haka akwai sarfilu hashim gumel akwai mahamudu lalo kuma akwai ibrahim ka almasi garba sai uwar abar ya hushe grace alheri abdu da baba yakubu makeri akwai murtala faruk sanyin sannan ina gaida na malam hami dw hausa e da kuba umaru mai gizawa e rediyo amfani akwai sule mumini barma boa hausa eh, akwai haro sule rashid shi ma wanda yake difa sannan ina gaida al'ummar kasar difa baki daya da kasar maine surowa da kasar gudumariya baki daya sannan ina gaida esunusi madattai da isu madattai da magaran sai in zo nan garin mu labuwa ina gaida al'ummar garin mu labuwa da kewayen kalan labuwa baki daya to lalle muryan amurka ni dai labarin da ya burge ni wannan na bafin lata ne wanda ya je hajji aka kai shi dakin kaba suka ce mishi ai wannan shi ne dakin allah da ya ce ya bude baki ya ce yanzu kuma gwarzon yana cikin nan haka ya ce eh, suka ce yana cikin nan to wannan shi ne labarin da ya bani mamaki kuma ya burge ni to na gode kaji na sanyi na inda kai zan tambaye ka ce kai wani labari ba zan saka ba zan saka a kwana ba dai na na barka ba haka ba da zan so in ji kai labarin da ya fi burge ka bari <laughs> sai mako mai zuwa zan faɗa miki labarin da ya fi burge so shi ke na ga malama juli na ɗaga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki da yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke muku fata alheri da kuma fata allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.